Ibrahim Almasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Lahadi 19 ga watan Maris. Kwana guda bayan kammala zaben gwamnonin jihohi da na 'yan majalisun dokokin jihohi a Najeriya kuma ake kan dakon sakamakon. Don haka shirin namu na asubahin yau kusan kacokan akan yadda aka yi zaben ne da abubuwan da suka biyo baya. da kuma wasu rahotanni na musamman masu alaka da zaɓe da kuma siyasar Najeriya. Ɗaya, biyu, biyar, shida. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wata girgiza ƙasa ta faru a kudancin ƙasar Ecuador da arewacin Peru inda ta kashe mutane akalla sha biyu yayin da wasu mutane kuma suka makale a karkashin baraguzai. Hukumar binciken yanayin ƙasa ta Amurka ta bayar da rahoton wata girgizar kasa mai ƙarfin maki 6.8 a jiya Asabar a wuri mai nisan kilomita 50 kudu da Guayaquil. Shi ne birni na biyu mafi girma a Ecuador. Hukumar bada agajin gaggawa ta kasar ta kudancin Amurka ta bayar da rahoton cewa mutum ɗaya ya mutu a yankin Andin na Kuyanka da kuma wasu uku a jihar El Oro da ke gabar teku. hukumomin sun ba da rahoton cewa gine-gine da gidaje sun tsage kana wasu katangunsu sun ruguje an ba da umarnin rufe hanyoyin ƙarƙashin ƙasa hotunan bidiyo a kafafen sada zumunta sun nuna mutanen da suka taru a kan titunan guayaquil da kuma al'ummi da ke kusa jiya asabar tsohon shugaban amurka donald trump ya wallafa a kafar sada zumunta yana shaida mabiyansa cewa bisa abin da ya yi kira da tonon asiri daga ofishin lauyan gundumar manhattan ya ce yana sa ran za a kama shi a ranar talata Trump a sakon da ya aiki ta dandalinsa na sada zumunta na True Social ya yi kira ga magoya bayansa da su yi zanga-zangar sake karbi kasarsu. Babu wani tabbaci daga hukumomi kan duk wasu tuhume-tuhume da za a yi wa Trump. Rahotanni daga kafafen yada labarai a cikin kwanakin nan na nuni da cewa hukumomin tsaro a birnin New York na tattaunawa kan shirye-shiryen tsaro idan har an tuhumi Trump. idan aka tuhumi Trump zai zama wani abu da ba a saba gani ba ga mutumin da ya bayyana aniyarsa ta hargitsa siyasar kasar baki daya, in ji Bradley Moss, wani lauya na Washington da ya kware a shari'ar da ta shafi tsaron ƙasa. Idan har an tuhumi Trump da laifi zai zama karo na farko a tarihin Amurka da aka kama wani tsohon shugaban ƙasar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewa an tsawaita yarjejeniyar fitar da hatsin Ukraine daga tashoshin jiragen ruwa na tekun Bahar al-Aswad wadda ta kare a jiya Asabar amma ba ta bayyana tsawon lokaci ba. Bisa ka'idojin yarjejeniyar ya kamata a sabunta yarjejeniyar na tsawon kwanaki ɗari da ashirin amma Rasha ta ce za ta ƙara tsawon rabin wannan lokaci. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Maria Zakharova ta shaida a kamfanin dillancin labarai na tas na rasha a jiya asabar cewa rasha ta amince da jeji na fitar da hatsin na tsohon kwanaki 60 kacal To a gaida Muhammad Hafiz Baballe leda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji ana kan dakon sakamakon zabukan gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi a Najeriya. Don haka na tuntuɓi ɗaya daga cikin wakilanmu na arewa maso yammacin Najeriya Sani Shu'aibu Malumfashi. Wanda na fara da tambayarsa yadda aka gudanar da zaɓukan na matakin jihohi a faɗin ƙasar a wannan jikon sai ya ce. A gaskiya zaɓe a bana an gudanar da shi cikin tsauraran matakan tsaro don tabbatar da wasu abubuwa ba su zo sun yamutsa lissafi ba a akasarin wuraren jefa ƙuri'a duka dinan katsina ba mu sami inda aka sami labarin wani ko na'ura ta yi wani abu ba daidai ba kuma mutane na bayyana gamsosu game da yadda aka gudanar da shi kuma haka labarin yake a akasarin jihohin kasa duk waɗanda ne maka ji ya zuwa yanzu an ɗan fara samun sakamakon To a halin da ake ciki dai dangane da batun sakamakon zaɓe abin hawa biyu ne. 'Yan majalisar dokoki nasu za a fara gabatar da su ne ofishin da ke tantance waɗannan inda akan yi tambayoyi sai an faɗi ƙuri'un da aka cefa da waɗanda aka soke da abubuwan duk da suka faru an gamsu da shi kana a tantance wannan ƙaramin hukuma don ta kai gaba so daga nan ne idan wanda duk ƙaramin hukuma da aka tantance nata ita kuma sai ta zo hedikwatar hukumar zaɓe na ƙasa don gabatar da sakamakon zaɓe na gwamna halin da ake ciki kenan yanzu gaskiya zai kai yammacin lahadi kafin a iya tantance dukkan sakamakon zaɓuɓɓukan da aka gudanar ɗan guda biyu a faɗin karamar hukumar mulki ta katsina wanda yake guda talatin da hudu ne abin da ya faru nan shine ya faru a dukkan sauran ƙananan hukumar mulki na faɗin tarayyar ƙasar nan shin akwai inda aka samu tashe-tashen hankula koko Eh a hakikanin gaskiya an sami labarin wato tashin hankali a wasu jihohin misali a jihar Zamfara a karamar hukumar mulki ta gomi an sami wasu matasa biyu waɗanda suka zo a lokacin da aka kammala kirkan kurwu hakanan suka zo suka farma mutane a ɗaya daga cikin tashoshi suka fara sassare-sassaren mutane hakanan da suka ɗauki wasu daga cikin takaddun amma ba mahimman ba na sakamakon zaɓe suka ɗauko akwai suka faffasa su suka gudu to amma mutanen gari sai suka yi kukan kura suka yi kansu aka bi su aka kama su suka yi musu shegen dukan aka yi masu jina-jina yanzu su suna asibiti Ka an sami matsaloli a wasu daga cikin wurare yanan cikin garin Kano a jihar Kano wanda yake tabbas an yi magana game da an yi tunanin dama hakan za ta faru je abubuwan da suka faru kenan a wasu wurare amma nan da ya katsina kam alhamdulillah babu wani rigiman da aka samu dangane da batun wannan zaɓe. A gaida Sani, to bari mu je ga sauran rahotannin da suka jibanci zaben ta fuskoki daban-daban da kuma yadda ake kan jiran sakamakonsa. Da farko bari mu kaɗa Kano, mu je wainar da aka toya. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. Sakamako na kazan submit yanzu gaskiya layi muke bi. Inda dai muka yi a mobile hotoro an yi an gama lafiya ba wata damuwa gaskiya. Sai dai yanzu kawai da za mu dare a nan ne gaskiya abun ba daɗi. Inda mu dai mun fara zaɓe da wuri tun karfe takwas da rabi kenan. Muka dawo nan wajen karfe hudu da wani abu. Malama Jimmai Bulus kenan ɗaya daga cikin malaman zaɓe a yankin mazaɓar Hotoro ta ƙaramar hukumar Nasarawa a jihar Kano. zaben da yawa kana cikin lumana a wurare da dama a fadin jihar ta kano amma an fuskanci fashe-fashen akwatunan zaɓe da lalata kayayyakin na zaɓe a wasu sassan jihar baya ga haka an yi ciniki da musayar kayan masarufi tsakanin wakilan 'yan takara da masu zaɓe kamar yadda wani malamin zaɓe ya shaida min. akwai mutanen da suka zo da motoci suna raba atamfa da taliya da kuɗi suna sa mutane su zaɓi jam'iyyarsu in kika je musamman mata dan sabida mata sun fi fitowa idan kika zaɓi jam'iyyar da suke so sai su baki taliya ce ko atamfa ko kuɗi mun yi wa security magana sai muka eh, suka ce ce musu su bar wurin amma da suka bar wurin da akwai wani filin bal a ta can shi bayan inda muka ina ga a can suke mobilizing din su da suke gaya musu abubuwan nasu wannan bawan Allah na cikin waɗanda suka amfana da kuɗaɗen da wakilan 'yan takara suka raba domin a jefa wa 'yan takarar su ƙuri'a suna na abdulrazak abdullahi hamza na jefa kuri'a a zaɓe ya yi kyau alhamdulillah ni ma an bani abin asafi kuma alhamdulillah na ji daɗi da aka bani amma aka baka kuɗi aka bani nawa aka baka naira dubu biyar ce dai abin da nake so a rai na shi na zaba domin cewa ina kallon wannan abin da aka bani ba zai kashe min ishirwa ba kuma ba zai kashe min in daina rashin kuɗi a rayuwa ba so kuma na duba kwaliti ɗin abin da idan na je lahira zan gaya wa Allah subhanahu wata'ala dalilin da yasa na zaɓuwa ne akan daina zuwa ne a daidai lokacin da tsohon gwamnan kano wanda ya yi wa jam'iyyar nnpp takarar shugabancin najeriya a zaben da ya gabata sanata rabi musa kwankwaso ke kokawa kan yadda ya ce jami'an tsaro na kama 'ya'yan jam'iyyarsa a kano mutanenmu da suke suke kulla a cikin dss allah kaɗai san iyakarsu duk wani mutum wanda yake babba ko dai an kame shi ko ya buya sannan na zo nan na da mutane da yawa duk sun zo suna gudun hijira kuma har wasu mafiya yawan sai da safan nan suka fita saboda jss suna ta yawo suna ta kama su duk wani wanda ake zaton a wata a wani wata local government yana da muhimmanci yana kalli su din su irin zaluncin da suka yi mana shekara ta dubu da goma sha tara ai da mu masu fituna ne ai da sun gane kuskurensu amma yanzu ma ina jin za su gane domin dai zalunci ba abin kwarai ne ba. A nasu bangaren dan takarar mataimakin gwamnan Kano na jam'iyyar APC Murtala Silagaro wanda ya tabbatar da cewa an samu hatsaniya a wasu cibiyoyin zaɓe na sassan jihar ya bukaci magoya baya su zauna lafiya. Ina kira ga magoya baya cewa dukkan abin da ya fito a sakamakon wannan zaɓe a karɓe shi kuma a amince da shi kuma a ba da goyon baya ga duk wanda Allah ya bawa domin jihar Kano ita ce a gabanmu al'ummar jihar Kano su ne a gabanmu zaman lafiyar jihar Kano shine gaba da komai. A gobe Lahadi ne dai ake sa ran fara tattara sakamakon zaben daga yankunan kananan hukumomi 44 na fadin jihar Kano wadda zai wakana a shalkwatar hukumar zaɓe ta INEC a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano Nigeria. A gaida kwari, to daga Kano kuma bari mu dan matsa zuwa Kaduna, inda aka ce an yi ma hada-hadar ƙuri'u, amma Isa Lawan Ikara yaya aka fara kiraye ƙuri'un ne wai daya biyu uku hudu biyar shida yadda aka fara kirga ƙuri'a kenan a wasu rumfunan zaɓe da ke ƙananan komi 23 na jihar kaduna saboda yadda aka fara zaben gwamna da 'yan majalisa a kan lokaci a mafi yawan rumfunan da ke jihar kaduna mai martaba sarkin zazzau ambasada nuhu bamalli ya ce yadda aka gudanar da zaben abu ne mai armashi sai dai kuma ya ja hankalin al'ummar jihar kaduna alhamdulillah muna Allah godiya kamar yadda aka sani kowa yana cikin walwala yanzu na kofar fada kuma labarai sun ishe mu sai kusan ko'ina haka ne to muna son mutane su girmama juna su girmama ra'ayin juna kuma shi zaben nan na 'yan sawoyi ne kawai Allah ya riga ya nada wanda zai yake so ya nada tun kafin ma a halicci wanda za su yi takarar. To saboda haka idan mutane suna da imani to sai a kuma abin da alkur'ani ya fada haka kuma su ma wanda ke ko christians ne eh, shi mulki Allah yake ba da shi kuma muna kira ga duk wanda Allah ya ba shi iko ya winin din zaben nan ya rungume ɗayan. a tafi tare don a gina ƙasa. Mafi akasarin rumfunan zaben da na zaga dai an yi zaɓe ba tare da wata tangarɗa ko samun matsala ba. duk da yake kuma a mafi akasarin rumfunan mutane ba su fito zaɓe kamar da suka fito a zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar shi ba. Sunana Abubakar Musa labasai gaskiyar magana an fito jefa ƙura'a kuma ana yin shi salin alin ba tare da sarrai ba ana yin zaɓe ne na kai da halinka. Ni sunana Rukayya Muhammad amma lafiya lau zaɓe mun yi muna yin shi cikin lafiya lau ba fitina ba komai. Sunana Salisu wanda ake aka fi sani da inda lafiya. To harkan zaɓe alhamdulillahi amma ana ganin kamar yau fitowar da su kai bai kai na shugaban kasa ba eh gaskiya bai kai na shugaban kasa ba daga lokacin da aka fara amma yanzu da muga dan rana ya daga akwai mutane da suke fitowa hoto su zo su kada wannan zabe sunana Muhammadu Falalu Suleiman dan nan katin karfe bakwai da rabi mutane suka fito suka fara kafa layi wani zai mamaki yanzu me yasa wannan rumfa ta bambanta da sauran rumfuna mu yanayin fitowar da aka yi an fito an yi dan gwawo ne saboda ana so ya zama to a zo a kada ƙuri'a Halimatu na ga shekarun ki sun kusa ɗari amma kin zo zaben kika zo yi yi kai yi kai ƴaƴa da jikoki su samu albarka ba kya ganin a shekarun ki kila za a ce gara ki zauna a gida kin fito zaɓe. a ko dai aika ta ina kallo duk da canjin kuɗin Najeriya da kuma karancin takaddun kuɗi a hannun mutane ana ta zargin wasu 'yan siyasa da yin amfani da kuɗi da kuma abu masurufi don ganin sun sayi ƙuri'u ko da dai wasu masu zaben sun ce su basu ga lokacin da ake raba waɗannan kuɗaɗe ba. sunana haruna usman a cikin abin da muka muka fuskanta matsala guda ɗaya ne shine matsalan da wasu suna bada kuɗi cimma wani na ina ko ga ana bada kuɗi ni na ga wa'in ne magana su suka ce eh, lalle sun an ba su kuɗi wasu cikin masu bada kuɗin su ma sun ce sun bada kuɗin amma an ce ba cash ina ake samun kuɗi akwai cash tabbas a su wallahi akwai cash a su dan ni kaina nan an kira ni ana son a bani kuɗin ban je na ban je na karba ba sunana muhammed sani to zabi alhamdulillah yana gudana yanda ya kamata kamar zaben da aka yi wancan karan ana magana cewa da matasa da mata suna dan karban sakon kuɗi to mu dai gaskiya ba mu ga wannan ba aisha ku. to ya aka yi kin zabe na yi zabe mana an ce ku mata kamar ana tare ku Allah ana ba ku kuɗi gaskiya kin karɓa naki ni gaskiya ban karɓa ba wallahi inda za ba bani zan amsa da gudu ma ina ba ni ma wanda zai bani a sunana Nuruddin Musa dan gogo to tsakani ga Allah wannan mata da kake gani sun shiga lungu ana dan ba su abin hasafi ne me abin hasafi to da abin da ba za a rasa bane taliya ne da dan abubuwa abubuwan da ba za a rasa ba shine ake rarraba musu na zaɓe. To amma kuna sana'ance ce dokar zaɓe ba a sayan ƙuri'a. A wannan ba sayan ƙuri'a ba Ba wanda aka canza ma ra'ayi kowa yana zuwa ya zaba abin da yake so ne. Ya zuwa daren Asabar ɗin nan dai an kammala tattara sakamakon zaɓe a mafi yawan rumfuna da kuma wasu mazaɓu. kuma ana sa ran zuwa yammacin ladi za a iya fara samun sakamako a matakin ƙananan hukumomi. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A Isa, to kafin mu je ga wasu rahotanni na musamman masu nasaba da zaben da kuma siyasar Najeriya, bari mu kaɗa birnin Maiduguri fadar jihar Borno. Mu ji yadda shi kuma zababben mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Kashim Shattima ya kaɗa tasa ƙuri'ar da kuma wasu abubuwa masu alaƙa. Haruna Dauda biyu gare ka. zababin mataimakin shugaban kasar najeriya senator kashin shatima ya ce zai gudanar da alaji a dukkanin jihohin da ke tarayyar najeriya na ganin cewa kowace jiha ta amfana da roman demokaradiyya a kasar senator kashin shatima dai ya bayyana hakan ne a garin maiduguri a wata hira da ya manema labarai jim kaɗan bayan kada sa a cikin garin maidugurin duk kuma dukkanin al'ummar najeriya ne suka kada masa kuri'a don haka sai tabbatar cewa kowa da kowa ya san cewa an zaɓe su kuma za su tabbatar da alaci a cikin al'umma al'umma. Sanata Kashin Chatiman ya ci gaba da bayani yana mai cewa. Alhamdulillah duk kurakurin ina ga kamar in dauki matakan kawo maslaha bisa ga abin da ke addabar su. Mm. Yau na je ban yi minti goma ba na je Fakuriya na Buramuwa. Ina ganin cewa insha Allah duk a Borno da fadin kasan an dauki matakan cewa dai an samu Turan ya shekaru talatin da suka gabata jihar Borno ta kuskure samun mataimakin shugaban kasa. kashi wannan karon kai Allah ya baka ka nasara kuma ka sabu wannan mataimakin shugaban kasa ko ta mutanen jihar Borno za su ci ganin gajiya ni zan baka tabbacin cewa insha Allah kowace bangaren arewa kowace bangaren Najeriya za ta amfana cikin gwamnatin nan an zabe mu a Borno amma an zabe mu a kasar an zabe mu a Katsina an zabe mu a Benue ba inda fadin kasan nan ba zabe mu ba har ma ila inda ba zabe mu ba akwai hakkin ai mulki daga Allah ne kuma tunda Allah ya ba mu ragamar mulki insha Allah za mu yi gogoron karfin mu mu ya al'umma adalci ranka da bayan zaben ku da aka yi da kawo ku ga karagan mulki a akwai kuce da aka yi akan zaben na kamar akwai shi da kuke yi ne bayan rantsar da kula za ku kawo saboda za ku gudanar da zaɓuɓɓuka karɓaɓɓu a wannan ƙasa malam gaskiya mutane ba sa son gaskiya ne ba ta bayan ingantaccen zabe kamar yadda aka yi na president buhari ya taba faduwa katsina ne amma zaben bana ya fadi a katsina ashiwaju bola a mai tinubu ya taba faduwa a lagos ya fadi a lagos ifeanyi okowa bai fadi a delta ba datti baba ahmed bai fadi a kaduna ba an yi ingantaccen zabe su dai su rungumi kaddara allah ke bada mulki su zo mu hada karfe da karfe a yi bautan kasa. ana cikin gudanar da wannan zabe ne dai a jiya aka samu tashin wata gobara a cikin kasuwar da ke karamar hukumar biyu a jihar borno da aka ce ba a san musabbabin wutar ba wanda a jiyan kuma aka sake samun wata gobara a kasuwar kasuwar Gamboru da ke cikin garin Maiduguri da misalin karfe biyu da rabi na rana wanda har yanzu ba a san ba wannan gobara ba. Tashin waɗannan gobara a kasuwanni da tace na uku a cikin sati uku da ya gabata musamman ma a wannan jihar na Borno Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai wasu rahotanni na musamman masu alaka da zaɓuka da siyasar Najeriya. Wani muhimmin rukuni a siyasar Najeriya shine mata 'yan siyasa. Shin da alamar ana daɗa damawa ana kuma sha tare da matan? Madina Dauda duba mana. Daga 1999 zuwa yau, Ƙididdiga ta nuna cewa mata 157 ne kawai aka zaɓa a cikin 'yan majalisar ƙasa 469 wato sanatoci 38 da 'yan majalisar wakilai 119 sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu ya ƙara fallasa yadda Najeriya ta gaza aiwatar da wasu yarjejeniyoyi da dokoki da ta rattaba hannu da nufin tabbatar da shigar mata cikin harkokin siyasa. a cikin mata 92 da suka tsaya takarar majalisar dattawa a zaben na watan fabrairu uku ne kawai suka samu nasara su ne ireti hibba kingibe ta jam'iyyar labour a abuja da idiyat adebule ta apc daga gundumar Legas ta yamma sai ipalibo hari banigo ta jam'iyyar pdp daga gundumar jihar ribas ta yamma wannan yana nufin cewa mata uku ne kacal za su kasance a majalisar dattawa mai mutane 109 sannan daga cikin 200 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai kuma sha biyar ne kawai aka sanar ya zuwa yanzu. Ɗaya cikin mata masu gwagwarmayar wa 'yan uwanta 'yanci, Madam Ene Ede ta ce idan har aka tsaya a haka, to gaskiya mata sun ci baya a siyasar ƙasar domin yawansu a majalisar dattawa ya ragu daga mata takwas zuwa uku. yanzu mun yi gaba da mun daga kafa sau goma mun ce mun yi gaba na gan yanzu abun da ya zama kuma kamar hamsin da kuma mun yi mun koma baya ba wani cin gaba a ce a senate gaba daya dama mata takwas kawai za a gan cewa yanzu matan da muke da shi guda uku ne kawai dan uku din kuma dukan su sabon zuwa ne. To ganin cewa Ireti Hibba gibe tana cikin mata da suka yi nasarar cin zaɓe inda ta zama sanata a birnin tarayyar Najeriya ko menene za ta ce a game da wannan zaben ga bayanin da ta yi mana. Ban ce kawai a mara kowane mace baya ba wanda suka gan ya cancanta a je a mara mata baya. Sanatan da yake wajen yanzu ya yi shekara ashirin a National Assembly. Ni ban ga abin da ya mana ba kuma duka fct ma sun gaji saboda haka garin neman canji ni ne na canji din don sauran biyu an taba zaben su waɗansu so da yawa ɗayan alice ya tafi national assembly so ɗaya mai mana ai babu so ni ne fuskan canji din in ana son mutum fatin bai hana su a gani na wannan karo sama gama mata za a samu mata a cikin gwamnati dole sai mata sun mara ma mata baya a wannan zaɓe da muka shiga. Amma ga Khadija Abdullahi Iya wacce take takarar kujerar gwamna a jihar Neja ta ce duk da ƙoƙari da 'yan jihar musamman ma mata suka yi na mara mata baya kwai kalubale da ta fuskanta. An kalubalen na da yawa wai har wa yau suna ganin cewa bai kamata samu gwamnan mace ba wannan ba problem ba ne da issue ba ne tunda matan sun riga sun yadda cewa su sun gaji da harkan maza suna son mace ta zo ta yi shugabanci su ma suna so su tsaya sun tsaya tsayin daka wani balan kuma da ake magana is kowace mace da ta fito a nan na 'yar takara sai da ta yi maganan kuɗi amma wannan ma allah na gaba yana kuma baya so balan da muke da shi kenan Ita kuwa shugabar kungiyar mata 'yan jaridu ta ƙasa Madam Ladi Bala ta nuna cewa jam'iyyu a Najeriya ba su da sha'awar ba da fifiko ga al'amuran da suka shafi ci gaban mata. Musulun mata harkar siyasa na nan suna nan da yawa. Suna nan da yawa. Ɗaya musulun mata siyasa Najeriya yadda aka tsara ta ko kuwa yadda take a kasa yau siyasa najeriya tana bukatun kuɗi fiye da yadda kake tunani kuɗin da muke magana na ba wai kuɗin cituwo ba ne ba wai kuɗi ma sana'a ba kuɗi ne zunzurutun da in kana so ka ci siyasa ka shiga siyasa ka ci zaɓe a Najeriya sai kana da shi amma a tsarin doka ya nuna cewa ba harkan kuɗi ba ne amma a ƙasa harkan kuɗi ne a party level ma kamin ki samu tiket. ki ji kuɗaɗe da mutane ka siya tiket da shi miliyan ɗari fati ta siya da tiket ko an ce ma aka ce ma mata nasu kyauta ne to ai ba fom ne kaɗai iya tafiyan ba a kyauta in ka samu in ka samu fom ɗin ka saya ina wani kuɗi ne za ka ba delegate su zaɓe ka har ka zama kai ne za ka ɗauke eh, za ka saya takara a wannan fati kin gani ko an ba mace fom free delegates a nigeria da kuɗi ake siya su an samu mata 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai amma ya zuwa yanzu mata goma sha biyar ne suka samu nasara apc tana da mata takwas pdp tana da mata hudu jam'iyyar labour tana da guda ɗaya haka jam'iyyar abga da kuma jam'iyyar ypp madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina Wani babban lamari a siyasar Najeriya ta yanzu kuma shine ɗauki dora da siyasar Ubangida. Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana rahoto a kai. A Najeriya siyasar Ubangida na tasiri matuƙa ga sha'anin zaɓe musamman ma a yayin fidda gwani. ta Sa'idu Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano na cewa. In za ka iya tunawa tun jamhuriya ta farko a Najeriya zuwa jamhuriya ta biyu idan aka ce Malam Aminu Kano ya yi magana duk ɗan nefu zai bi. idan aka ce sardaunin sokoto ya yi magana duk ɗan npc ko zebi to faɗannan iyayen gida ne na siyasa amma sun tafi da ita bisa aƙida da kamar wato jagorori ne jagoranci ne amma yanzu iyayen gidan siyasa abin da aka san su da shi shine karɓar kuɗin hannun mutum su bashi abin da bai cancanta ba su tsaye da wanda bai cancanta ba takara su cire wanda ya cancanta ba su dagula al'amura su janwo eh, siyasa ta zama mai tsada saboda gwargwadin kudinka gwargwadin shagalinka. To amma a cewar sanata Mas'udu El Jibril Doguwa tsohon wakilin mazabar Kano ta kudu a majalisar dattawan Najeriya gwamnonin kasar su ne tushen matsalar siyasar Ubangida a kasar. Wai shin kai yanzu a Najeriya idan aka yi magana Ubangida akwai wadda yake da ubangida ba gwamna yanzu ko kuma gwamnan da ko kuma gwamnan da ya fara yi ba ai magana kake gwamnonin najeriya duk matsalar da muka samu muka shiga a cikin mu ta najeriya su ne su ne suka hana majalisu tafiyar da sai da ya dace su suka hana tafiyar da shugabannin ƙananan hukumomi tafiyar da sai da ya dace su ne suka kawar da aƙidar a aiko da ƙananan hukumomi kuɗin su aikin su. Shugaban ƙasa ba. Shugaban ƙasa shi ma ba gwamnoni suke juya shi ba. Saboda ka gwamnoni su ne tushen siyasa ta iyayen gida. Wataƙila hakan ce ta sanya masana kimiyyar siyasa ke cewa akwai alaƙa ta ƙudda tsakanin siyasar Ubangida da siyasar kuɗi wadda kan rikide ta haifar da yanayi na amfani da kayayyakin masarufi domin jan hankalin masu zaɓe. Sai dai ana ci gaba da muhawara a tsakanin manazarta cewa ta yiwu sauya fasalin wasu daga cikin takardun kuɗin Najeriya ka iya tasiri ta wannan fuska. Amma Dr. dokawa na cewa. Labaran da muke samu shine an sun riga sun tanadi wasu kayayyaki kamar a tamfofi kamar wasu kayan abinci da makamantansu. wanda watakila za a yi amfani da su a madadin kuɗi amma dai tunda babu kuɗin ruwan kuɗin to za a samu sauƙi a kan zaben da ya gabata a baya ko kuma dabarar da ake yanzu dab da zaben a ce za a yi empowerment shi ma wannan kaga za ka iya sa a matsayin nau'i na cewar dabarun sayan ƙuri'a ne masana ilimin kimiyyar siyasa dai sun ce sayan ƙuri'a a ƙarƙashin tsarin siyasar ubangida yana nufin tafka magudin zaɓe shin ko gwamnoni kan taka rawa a wannan wai ba cinya ba kafa baya su waye suke da kuɗin su suke da hanyar kuɗin gwamnonin nan kamar dai da nake faɗi su ne suke da madafu na iko su ne suke da madafu akan asusun da ya mallaki harkokin jama'a saboda haka tafiyar da siyasa ta kuɗi ba za ma ka iya kaucewa da cewa gwamnonin na su ne suka asasa ta ba. daidai hukumar zaben Najeriya INEC ta ce kirkiro da na'urar Bibas na daga cikin matakan da ta ɗauka domin kawar da magudin zaɓe a kasar. Siyasa abu ne na jin ra'ayin jama'a kuma siyasa abu ne wanda za a bar wa jama'a zaɓi saboda jama'a suke zaɓen shugabanni ta hanyar jam'iyyun siyasa. Siyasa ka faɗi ra'ayinka ne wanda ya faɗi nasa amma alƙalan da su yi kunci a ƙarshe shine jamuwan ƙasa ranar zaɓe. Farfesa Mahmud Yakubu kenan shugaban hukumar zaɓen Najeriya INEC baya ga haka su ma 'yan ƙasar na bayyana abubuwan da suke fatan za su daƙile yunkurin magudin zaɓe a bana. Sunana Tasiya Ahmad Ali wannan canjin kuɗi da aka yi da kaɗa ƙuri'a in an zo za a baka kuɗi a canja ma a yi maguɗin zaɓe in allah da muna sa ran wannan karan ya zo ƙarshe sunan surat yunus aliyu insha allah ne ranar zaɓe yadda nake da ra'ayina in zai da filin zaɓe babu wanda zai isa canza ra'ayina na je in zaɓi abin da nake so kuma zaɓa zan yi addu'a Allah sa abin da na zaɓa zan yi alkhairi. Suna na Sufwan Alhassan Ambari. A to ni a ke da zan yi domin dakile makonin zaɓe a ɓangare na ni a kai na zan yi zaɓe ba tare da an bani kuɗi na karɓa kuma ko da an bani na karɓa zan zaɓi ra'ayi na. Suna na Mamrat Ibrahim Abubakar. idan na je yin zaɓe ina yin abin da ya kawo ni. Sunana Abdulhakim. To ne a fahimta ta talauci ma yana kawo amma kuma masu bada kuɗin a siya din ma su ma dai shari'a na bai kamata ma su ma su bada kuɗin ba. Sakamakon wannan zaben dai shine zai tabbatar da sauyin da 'yan Najeriya ke fatan gani a tsarin zaben kasar da kuma tasirin matakan da hukumar INEC ta bullo da su. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da jadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu ci gaba da kawo maku rahotanni da shirye-shirye masu ƙayatarwa game da yadda ake kan jiran sakamakon zaɓukan na Najeriya a matakin jihohi. yanzu a madadin muhammad hafiz baban leda ya taya ni gabatar da shirin da mu salaman abu sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasu